Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Litinin 29 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Jiya Lahadi ma'aikatar tsaron Mozambique ta ce an kashe mutane da dama a wasu har da masu ikirarin jihadi suka kai a garin Palma da ke arewacin kasar kwanaki hudu bayan wani samame da aka kaddamar a yankin. Shugaban kungiyar Al-Shabab ta Somalia ya yi kira da aka yi hare-hare kan kadarorin Amurka da Faransa a kasar Djibouti gabanin zaben shugaban kasa a kasar da ke yankin Afirka. A jiya Lahadi jami'an tsaro a Myanmar suka buɗe wuta kan masu jana'iza kwana ɗaya bayan da aka kashe sama da mutane ɗari yayin zanga-zangar adawa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu. Tuma Madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan kwashe mako guda da shiga yajin aikin ma'aikatan majalisun dokokin najeriya da alama 'yan majalisar suna goyon bayan yajin aikin da waɗansu ke gani da bazararsu ma'aikatan ke yajin aikin batun da 'yan majalisar suka musanta babu ai su ma suna dauka salary suna samu alawansu duk diyu suna su ana cikin house suna gani idan mun samu autonomy dai su ma za su ji moriyar wannan autonomy shine dalilin su Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Yayin da azumin watan Ramadan ke gabatowa, malamai sun karfafa muhimmancin karatun Alkur'ani a lokacin wani taro da aka yi a masallacin tarayya da ke Abuja don ƙaddamar da wani faifan karatun Alkur'ani izo 60. Muna tafa da rahoton. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi ma'aikatar tsaron Mozambique ta ce an kashe mutane da dama a wasu har-har da masu ikirarin jihadi suka kai a garin Falma da ke arewacin kasar kwanaki hudu bayan wani samame da aka kaddamar a yankin. Kakakin ma'aikatar tsaron Umar Saranga ya faɗa a wani taron manema labarai jiya Lahadi cewa a ranar Laraba da ta gabata kungiyar 'yan ta'addan sun saci jiki sun shiga Falma. inda suka kaddamar da ayyukan da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama da ba su da tsaro. Saranga ya ce an kashe mutane bakwai a wani harin kwantan bauna a lokacin wani aikin kwashe su daga wani otal inda suka samu mafaka. A cikin kwanaki uku da suka gabata, jami'an tsaron gwamnati sun ba da fifiko kan kubutar da 'yan kasar da kuma baƙi 'yan kasashen ketare in ji shi ba tare da bayar da adadinsu ba. Shugaban kungiyar Al-Shabab ta Somalia ya yi kira da a kai hare-hare kan kadarorin Amurka da Faransa a kasar Djibouti gabanin zaben shugaban kasa a kasar da ke yankin Afirka. A wani sabon sauti da aka saki, Ahmad Umar Abu Ubaida ya zargi shugabannin kasar Djibouti na mayar da kasar sansanin soja daga inda ake shirya duk wani yaƙi da musulmi a gabashin Afirka. Abu Ubaida ya yi kira ga matasan Djibouti da su gudanar da ayyukan shahada don korar Amurka da Faransawa da ke kasar. sanya muradun amurka da faransa a jibuti su zama wanda kuka ba muhimmanci in ji wani sauti da kafar yada labarai ta kungiyar alshabab ta wallafa labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A jiya Lahadi jami'an tsaro a Myanmar suka buɗe wuta kan masu jana'iza kwana ɗaya bayan da aka kashe sama da mutane ɗari yayin zanga-zangar adawa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu. Masu makokin sun tsere daga wurin jana'izar a garin Bago, wanda yake kusa da babban birnin kasuwanci na Yango, yayin da harbe-harbe ya barke a cewar shaidu, sai dai babu wani rahoto kai tsaye game da asarar rayuka. An yi jana'izar ta mai shekaru ashirin wanda yana ɗaya daga cikin kusan mutane 114 da aka kashe a ranar Asabar wanda ita ce ranar da aka fi zub da jini tun lokacin da sojoji suka kwace mulki. Ministocin tsaro daga kasashe da dama ciki har da Amurka sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ba kasafai suke yi ba a ranar Asabar ɗin, inda suka yi Allah wadai da yin amfani da ƙarfin da ya wuce kima da Myanmar ta yi kan mutanen da ba sa ɗauke da makami. Dalla. Kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bayan kwashe mako guda da tsunduma yajin aikin gama gari da ma'aikatan majalisun dokoki suka soma, da alamu waɗannan ma'aikata sun soma samun goyon bayan majalisun dokokin jihohin nasu na neman 'yancin cin gashin kai daga wajen gwamnonin jihohin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. bayan kwashe mako guda na tsunduma cikin yajin aiki da ma'aikatan majalisun dokoki suka soma da alamu waɗannan ma'aikata sun soma samun goyon bayan majalisun dokokin jihohin nasu na neman incin cin gashin kai daga wajen gwamnonin jihohin ƙasar tun dai da waɗannan ma'aikata suka soma wannan yajin aiki babu wata majalisa ko kuma 'yan majalisa da suka koshewa wannan yajin aiki na ma'aikatan illa ma goyon bayan da majalisun suke ba su afkaice na cewa suna neman incin su ne kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su wannan dama na kuma tambayi shugaban kungiyar biyar kakakin majalisun dokokin arewacin najeriya goma sha tara kuma kakakin majalisar jihar borno honorable abdulkarim lawan ko menene matsayin su game da wannan yajin aiki kasan mai girma shugaban kasa ya yi signing din executive order 10 na ba da financial autonomy na state assembly da judiciary to su nan ma'aikacin kuma idan sun in house of assembly ya samu financial autonomy su ma suna gani za su samu wasu abubuwan nasu ko kuma wani dues nasu da ba sa samu da fari za su samu shi yasa su ma to da haka eh mu ma bari mu goye bayan membobi muna house of assembly mu shiga yajin aiki saboda gwamnati ya yi implementing din wannan executive order da shi president ya yi sani wani zai tunanin tun da kamar wannan batu ne da ya shafi majalisa gaba daya ko za ku fi amfana da wannan kamar suna rawa ne da bazar ku babu ai su ma suna dauka salary suna samu allowances duk jiyo suna su a cikin house din nan suna gani idan mun samu autonomy din su ma za su ji moriyar wannan autonomy shine dalilin su na kuma tambayi wani doya. mai zaman kansa kuma masanin kullun tsarin mulkin Najeriya barista Jibrin Gunda ko waɗannan ma'aikata za su iya kalubalantar gwamnonin a gaban kotu? Za su collectively za su iya kai ai ba akan wannan aka fara ba. Su kansu gwamnoni in akwai abin da ya wuce musu ba sun sha kai gwamnatin tarayya kara bai wuce shekara biyu uku ba da Abia state government ta yi leading aka yi filing suit kuma an yi nasara kan federal government muddin ka kiyaye doka kaga za a zauna lafiya shine duk da ma'aikatan majalisun dokoki ne suka fito kamar wasu 'yan majalisu ma za su amfana daga wannan neman wannan incin gashin kai? To ai ma'aikatan state legislators din ai da bazar su ake don su don su ake wannan yakin ai amma kaga su ba za su iya fita su yi wannan abu ba kowane state assembly ai staffs nasu welfare na kowa zai karu in komin su yana zuwa direct alhaji adamu dan borno wani mai lura da al'amuran da kai komo da cikin al'umma ko yake kallon wannan batu in har da sun san incin kansu su yan majalisan gaskiya ai su suke yin dokar to kai da kake yin abu yaushe zaka jira sai wani yama da alamu dai wannan batu na neman cin incin gashin kai da ma'aikatan majalisun suka soma na iya zo mu babban al'amari kan yadda suka so mu samun goyon bayan wasu 'yan majalisun da kuma hakan zai iya sanadiyar fitowa ɓarau ɓarau tsakanin 'yan majalisun da gwamnonin jihohin nasu na neman incin gashin kai kamar dai yadda doka ta tanada haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. da Haruna Dauda biyu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz ya dawo da karashin labaran duniya. A jiya Lahadi 'yan sanda a jihar Alaska da ke Amurka sun ce mutum biyar sun mutu, kuma ɗaya ya jikkata a wani haɗarin jirgin sama mai saukar ungulu a wani ƙauye da ke kusa da Anchorage na jihar Alaska. Masu bincike sun gano wurin da jirgin ya faɗi da kuma mutum ɗaya tilo da ya tsira a daren Asabar. Bayan da aka ba da rahoton jirgin mai saukar ungulin ya wuce lokaci wanda 'yan sanda suka faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa. Mutumin da ya samu rauni an kubutar da shi kuma an ba da rahoton cewa yana cikin mawuyacin hali amma yana samun sauki. Jirgin ya faɗi ne a Knik Glacier da ke arewa maso gabashin Anchorage. Rahoton 'yan sanda na jiya Lahadi bai bayyana ko jirgin mai saukar ungulu ya faɗo a ƙauyen ko kusa da shi ba. Kawo yanzu ba sanar da sunan matukin jirgin ko fasinjojin da suke ciki ba nan take ba. Hajiyar Lahadi al'ummar Myanmar da ke zaune a Taiwan sun fito kwansu da kwarkwatarsu don yin zanga-zanga da ci gaba da murkushe mutane a ƙasar biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Masu zanga-zanga sun taru a dandalin 'yanci da ke Taiwan suka zauna na sa'o'i suna rera waƙoƙi rike da fastoci nuna adawa da juyin mulkin da kuma ɗaga tutocin Myanmar. Ko da matasa masu zanga-zanga suna ta buga tukunya da murafu a matsayin wani nau'in zanga-zanga, kamar yadda aka gani a cikin ƙasar da ke cikin rikici. A cewar ɗaliban da suka shirya da kuma masu ba da gudunmuwa a taron, ƙididdiga waɗanda suka halarta sun kama daga mutum dubu ɗaya zuwa dubu uku. Mako guda da ya gabata an yi irin wannan gangami a wata cibiyar kasuwanci a Taiwan. Wasu mutane biyu da ake zargin 'yan kunar bakin wake ne sun tarwatsa kansu a wajen cocin Katolika da ke Makasar, babban lardin kudancin Sulawesi, yayin ibada jiya Lahadi, inda ya jikkata kusan mutum sha tara. Kakakin 'yan sandan Indonesia Argo Yuno ya faɗa wa manema labarai cewa sun tare 'yan kunar bakin waken a bakin kofar harabar cocin sannan bom ɗin ya fashe. Yuno ya ce muna zargin cewa akwai wasu mutum biyu da suka aikata laifin waɗanda suke hawa babur tun da farko sun yi niyyar shiga farfajiyar ko kofar wannan coci ta cathedral daidai suna gama ibadarsu ta ranar lahadi yuno ya ce hukumomi ba su iya tabbatarwa kai tsaye ko mutane nawa ne aka kashe ba kuma ko sassan jikin da ke warwatsa a wurin na maharan ne ko kuma waɗanda abin ya shafa ne ya kuma ce suna gudanar da bincike. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Mako biyu kacal gabanin azumin watan Ramadan na bana, malamai da sauran jama'a sun taru a ɗakin taro na masallacin tarayya da ke Abuja. Don kaddamar da faifan karatun Alkur'ani mai girma izo sittin da Imam Abbas Uzaira Cikaji Zaria ya karanta. Don karfafa gwiwar masu ibada su yawaita karatun don neman kariya daga mugun iri da suka hada da masu satar mutane da 'yan boko haram. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. da yake jagorantar taron shugaban GBS Imam Abdullahi Balalau ya ce alaramman ya gaji mahaifinsa ne wanda shi ma yana wajen taron wajen hidima ga jama'a cusa tarbiyya da kuma karanta alkur'ani da ka'idojin tajawidi da hakan kan sauƙaƙa masu neman hadda biya karatun cikin sauƙi. Sheikh Balalo ya ce dama ce ga sauran jama'a su rika sauraron karatun ko da ba su da haddar musamman ma a Ramadan mai shigo wannan don samun taimakon Allah ga fitinar da ke addabar Najeriya. Muna fuskantar azumin Ramadan lokacin da ake karatun Qur'ani, ake sauraron tafsirin Alqur'ani mai girma, gidajen mu bukatan wannan kira'o'i, motocin mu na bukatan kira'o'i, maimakon ya cike da kide-kide da waƙe-waƙe inda duka ji kida da waka to shedan na wuri. Qur'ani ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ina ana kanta Alqur'ani zikiri ne da zai sanya mana nutsuwa. raka shi yasa muka haɗu don lancin wannan kaset ko kuma cd ko memory na wannan bawan allah ɗaya daga cikin limamanmu kuma yaro mai hazaƙa mai ƙoƙari mai da'a mai ladabi Hakanan shi ma matashin shahararren marubuci littattafan Islama Dr. Jabir Mai Hula ya buƙaci duk wanda ya mallaki wani ilimi da zai amfanar da al'umma ya sanya ilimin akan faifai ko fallon takarda. Wanda aka haifa 2000 yanzu shekara 20 ba zai san Sheikh Jafar ba ko da ya rasu 2007 yana shekara bakwai amma yawan ce Sheikh Jafar kowa yana ji ce Sheikh Albani Zaria an ce Sheikh Abubakar Gumi kowa yana jin wa'in abubuwan saboda suna da wasu abubuwa da aka yi tasjili aka sajjala aka aji. muna roƙo ga wanda ke da khibra ya kokarin dabɗinta. Alaramma Abbas Uzairu ya cika da farin ciki da nuna burinsa na rayuwa ma ya cika. Wanda kusan ban taɓa wani aiki mai wahala a rayuwa ta irin wannan ba. Ni na san me nake yi, shi yasa ban damu da wahalar da ke cikinsa ba. To yau da yake ranar ta zama ranar da za a saki abin ya shiga duniya, so gaskiya tana daga cikin rana mafi farin ciki a gare ni a rayuwata. Dan karatun ya fi shekara biyu yana ajiye ba kaddamar da shi ba. To a yau ne zai shiga hannun mutane wanda na san sauraron da za a ina da lada a ciki. Na gode ma Allah matuƙa akan wannan. ya akwai wanda sun fi ni warewa da gogewa da iya karatun Qur'ani amma kuma Allah bai ara musu dama da lokacin lokacin da za su yi wannan ba wallahi tun ina dan karami ina sauraron katukan malamai nakan ji a na ina fatan in yi wannan to kuma sai Allah ya cika min burin kuma wannan ma ba shi bane akwai wani sautin da wanda ma ina gana karanta sautul bakar kusan an yi izbi biyar gaba da mu sake shi ne kawai a ji ba shi ba sai an mata da mutane ba insha Allah ta'ala Sauran manyan malaman da suka halarci taron sun hada da sautu suna Yakubu Musa Hassan Katsina, Sheikh Khalid Jos, Dr. Abdulsalam Babangwale daga Kano da sauransu. An yi ta fansar faifan a kan katin adana bayanai da sanyawa makarancin albarka. Nasiru da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Shirin da ke bin diddigin korafin waɗanda ke zargin an zalunce su. A yau za mu leƙa fannin shari'a ne a jihar Jigawa. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfila Hashin Gumel. A watan Nuwamba shekarar 2019 ne wasu mutane suka yi garkuwa da mahaifiyar Abdullahi Muhammad da ke garin haɗin a ƙaramar hukumar kauga ta jihar Jigawa. Lamarin da ya kai har sai da iyalan da suka miƙa kuɗin fansa har naira miliyan biyar domin kubutar da wannan baiwar Allah. Daga baya jami'an tsaro sun yi bincike tare da kama ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin sun yi garkuwa da mahaifiyar Abdullahi mai suna Ahmed Isa. inda ɗaya daga cikin manyan kotunan jiha da ke dutse ƙarƙashin alkali abdullahi yarwa suleiman ta bayar da wasu sharuɗan bayar da belin shi wanda ake zargin amma bisa wasu bayanai da suka fito daga kotun sun nuna cewa alkalin kotun ya amince da bayar da belin ne bisa dalilin cutar basir da shi ahmed isa ke fama da shi sai dai an bayar da belin wanda ake zargin ba tare da ya cika sharuɗan da alkalin ya shimfaɗa masa batun farko. wanda hakan ya saka zulumi a zukatan iyalan matar da aka yi garkuwa da ita tare da biyan kuɗin fansa har naira miliyan biyar kan cewa tun kafin fara shari'a hakan ta faru to ta wace hanya za a iya yi musu adalci a shari'ar ga abin da abdullahi ya shaida wannan fili abdullahi muhammad haɗin ni ne wanda aka ɗauki mahaifiyata a 2019 shekara ta 2019 mm. november a garin haɗin kaugama local government jigawa state kidnappers ne suka zo suka ɗauke ta to daga baya sun sake ta eh sun sake ta bayan an ba da kuɗin fansa naira miliyan biyar hmm. daga nan me ya faru to duk abubuwan da ya kamata mu bi a matsayinmu na mabiya ko kuma wanda muke ƙarƙashin hukuma mun bi daga rufotin zuwa ga 'yan sanda zuwa ga 'yan sanda sun gama nasu an ɗaukwa an kai kotu masana shari'a sun sanar da mu cewar kotu tana da iko ta ba da belin wanda za ta ba da beli rashin lafiya ne basir yana sa. wannan shine dalilin da ya sa ya ba da belinsa a je a kula da shi a yi mar magani a gida maganin gargajiya maganin cutar me maganin cutar basir maganin gargajiya To eh wai mai ku damuwar ku misali eh, saboda an ce an ba da beli dalilin cutar basir ko kuma a saboda ba a cika sharaɗin beli ba mai damuwar rashin cika sharɗan shine mu alƙalin nan shi ya rubuta sharɗan da za a cika sannan a ba da beli da ba a cika ba sharɗa ba su cika ba to beli bai zama ya wajabta a ba da shi ba ko ba za a ba beli ba sai an cika sharuɗa. to ku me haka yake nufi a wurin mu yana nuna ba za a mana adalci ba shi sa muka zo mu koka cewar ofishin babban alkali na jiha ya bincika mana wannan shari'a tun da shi ya cika sharaɗi ya kafa hujjojin da za a yi a bada beli kuma ba a yi bai bada beli a zuwa ima irin wannan cin mutuncin kuma ka bari cewar wai kai kana jiran duk abin da aka yi ma ɗaya ne ba bai kamata a ce ka zuba ido kana ganin cewar alkali yana da dama duk abin da yanke ya yanku kuma ɗaya ne ba yadda alkali yake ɗan ƙasa doka ta hau kansa haka ke ɗan ƙasa doka ta hau kanka. Co eh, yanzu me kuke so? Abin da muke so shine binciki belin da aka bayar an cika sharɗan kwandishan ɗin ba da belin? ba ma damuwa da an ba da beli tunda alkali yana da damar ya ba da beli in ya kafa sharaɗi an cika sharaɗin ba da beli yana da dama ya bayar amma ka kafa sharaɗi ba a cika sharaɗi ba ka ba da beli wannan yana nuna akwai wani abu a ƙasa kenan jin korafin wannan bawan allah ya sa filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi babban lauyan jihar jigawa ko na ce a tony janar dr musa adamu aliyu wanda kuma ya shaida mana cewa sun ma sake kama shi isa ahmed bisa zargin wani laifi a yunkurinsa na cika sharuɗan belin da kotun dutse ta shimfada masa to um, abin da faru shine akwai wato wasu bayanai da muke da kira so kan cewa shi wannan bawan allah wanda kai bayaninsa cewa a yayin da yake aka bada shi beli yana kokarin fita daga uh, gidan gyara tarbiya da hali uh, shi da wasu sun haɗa baki sun yi amfani da wasu takardu na jabu domin ya samu ya fita daga hannun hukuma wannan shine abin da ya zo gabanmu wanda kuma a yanzu haka jami'an tsaro suna bincike su ga menene gaskiyar wannan zargi da ake yi akan shi ba wannan bawan Allah kenan wannan ba kai tsaye ba batu ne na me yasa aka sake shi ba ko kuma a an cika sharɗan belin ko ba a cika ba wannan wani batu ne kamar za a iya cewa kamar sabo amma yana da nasaba da wancan eh wannan wani batu ne sabo amma yana da kamar alaka da shi wannan ah, wannan shari'a da ake yi alaka su shine cewa a sakamakon belin da aka bayar ne wanda kurta bashi to a yayin da yake kokarin cika sharuɗan belin sai kuma aka je aka aikata abinda aka kawo gabanmu cewa kamar laifi ne aka aikata so da muka kalla abin nan da mu da jami'an tsaro yanzu haka ana kokari a bincika a ga menene gaskiyar cewa shi wannan bawan Allah da ake zargi a gaban kotu ya aikata wannan laifi ko kuma an yi amfani da takardun jabu ya fita yau don a cika sharuɗan beli to idan misali zai iya tabbata cewa an yi amfani da jabin takardun can domin a cimma bukatar cika sharuɗa da alƙali sanya akan wacce shari'a kenan ya nuna wannan za a yi wani za a ƙara wani sabon caji ne akan shi wanda ake tuhuma ko kuma a wani sabon babi ne na shari'a daban mai zaman kanta wannan misali eh kamar kace sabon babi da sabon caji ya da ne idan wannan zargi ya tabbata da aka yi to yanzu kuma ni zan duba in kalla wani laifi aka aikata idan har eh, ya tabbata an akwai wato shaida mai karfi ta nuna aikata laifi to za kuma a yi sabon caji ne shi wanda ake tuhumar da koma waye yake da hannu a wannan abin za a ɗauke su ne a kai su gaban kotu da hujjoji a gabatar wa kotu da gani cewa ga abin da aka wanda yake laifi ne idan kuma eh, wato eh, shaida bata nuna haka ba kawai za a sallami za a sallami eh, ita wannan korafi cewa to wannan korafi da ake ba gaskiya bane amma dai an bincika domin kar a bar mutane cikin shakku kar a bar mutane su dinga zargin cewa an yi korafin aikata laifi amma kuma ake bincika don haka idan ba aka tabbatar babu kanshin gaskiya a ciki mm. yana nufin wancan korafi da aka yi na zargin ba a cika sharɗan beli ba ya tashi kenan eh gaskiya ne inda aka duba ga korafi ba gaskiya ba ne so wannan eh, zargi da aka yi ya tashi ba shi da wani amfani shi kenan magana kuma ta mutu kenan la haka beli ya zauna kamar yadda gaskiya ne haka ne beli ya zauna ba wanda ya isa ya karya beli idan ba kotu bace ta ta kare beli ko a yanzu haka da ake magana a wannan kisin don masu saurari su fahimta shi ne cewa kotu ba ta kare beli ba wannan kamo shi wannan mutum da ake zargi an kama ne shi ne bisa zargi na aikata laifi wanda yake da alaka kai da wancan amma ba wai wancan belin aka karya ba ne don bai shafi kariyar beli ko tsayawarsa a bai shafi beli ko tsayawarsa ba beli ko tsayawarsa wannan kuma ai idan shi ake magana sai dai kotun da ta bayar ita ce wadda take da hurumi ta ce na karye beli saboda haka wanda na bawa beli ya dawo gaban kotu. Dr. Musa Aliyu kenan babban lauyan gwamnatin jihar Jigawa. To tun da yake cewa har yanzu hukuncin kotu kan bayar da belin Isa Ahmed yana nan daram dam idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ziyarci ofishin alkalin alkalai na jihar Jigawa domin jin matsayarsa kan wannan batu. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. mu kasance lafiya. Madalla a gaida Sarfil Hashim Gumel. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A jiya Lahadi ma'aikatar tsaron Mozambique ta ce an kashe mutane da dama a wasu har-har da masu ikirarin jihadi suka kai a garin Falma da ke arewacin kasar kwanaki hudu bayan wani samame da aka kaddamar a yankin. Kakakin ma'aikatar tsaron Umar Saranga ya faɗa a wani taron manema labarai jiya Lahadi cewa a ranar Laraba da ta gabata kungiyar 'yan ta'addan sun saci jiki sun shiga Falma inda suka kaddamar da ayyukan da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama da ba su da tsaro. Saranga ya ce an kashe mutane bakwai a wani harin kwantan bauna a lokacin wani aikin kwashe su daga wani otal inda suka samu mafaka. Shugaban kungiyar Al-Shabab ta Somalia ya yi kira da akai hare-hare kan kadarorin Amurka da Faransa a kasar Jibuti gabanin zaben shugaban kasa a kasar da ke yankin Afirka. A wani sabon sauti da aka saki, Ahmad Umar Abu Ubaida ya zargi shugabannin kasar Jibuti na mayar da kasar sansanin soja daga inda ake shirya duk wani yaƙi da musulmi a gabashin Afirka. A jiya Lahadi jami'an tsaro a Myanmar suka buɗe wuta kan masu jana'iza kwana ɗaya bayan da aka kashe sama da mutane ɗari yayin zanga-zangar adawa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu. Masu makokin sun tsere daga wurin jana'izar a garin Bago wanda yake kusa da babban birnin kasuwanci na Yango yayin da harbe-harbe ya barke a cewar shaidu sai dai babu wani rahoto kai tsaye game da asarar rayuka. A jiya Lahadi 'yan sanda a jihar Alaska da ke Amurka sun ce mutum biyar sun mutu kuma ɗaya ya jikata a wani haɗarin jirgin sama mai saukar ungulu a wani ƙauye da ke kusa da Anchorage na jihar Alaska. Masu bincike sun gano wurin da jirgin ya fadi da kuma mutum ɗaya tilo da ya tsira a daren Asabar bayan da aka ba da rahoton jirgin mai saukar ungulin ya wuce lokaci wanda 'yan sanda suka faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa. Mutumin da ya samu rauni an kubutar da shi kuma an ba da rahoton cewa yana cikin mawuyacin hali amma yana samun sauki. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aiki matafa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Hero Diodune da ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.